kalangu studio kalangu fondation irondel niger ke kira sashen hausa studio kalangu ce magana daga nan birnin yame anguwar kwara kano karfe biyar da minti talatin ga kanun labarin Ƙungiyar farar hula tare da rakiyar 'yan jarida yau da saye sun ziyarci gidan kasa na Yamme. Buɗin da aka yi albarkacin ranar ƙasa da ƙasa aji na shida na wa'anda ke garkame. A cikin jihar Maraɗi ƙarin kaso na mata ga kujerun zaɓe da na naɗawa ga mukami na samun gudar mata za ku ji shugabar matar zaɓaɓɓu a cikin shirin. Tsarin doka bisa ga batun barace-barace a ƙasar Nijar na cikin tattaunawar kwamitin sezok wanda ya yi zaman taro na shekara aji na biyu shine ma'udin rahoton musamman na yau. Masauraro barkamu da warhaka yau Alhamis 31 ga watan Oktoba 2019 sunana Gungu Muhammad Dantani yanzu kuma ga labarun dalla-dalla. Wariyar da ake ma mutanen da ke kurkuku da sakamakon hakan ma'udin da aka zaɓa kenan a ƙasar Nijar domin sallace ranar 31 ga watan Oktoba 2019 zagaye na shidda na ranar ƙasa da ƙasa ga wanda aka garkame gidan yari. Albarkacin wannan ranar mambobin Ash a yau da sahe sun kasance a gidan yari na Nanyame. Shugaban ƙungiyar Jibril Abarshi ya ma Asumani shina ƙarin bayani. Même après avoir purgé votre eh bien on continue à considérer que vous n'êtes plus ka gama zaman kaso sai a ci gaba da ɗaukar ka tamkar ba cikakken ɗan ƙasa ba sai a ga ya kamata a ci gaba da ware ka wajen samun waɗansu ayyuka wajen incin zaɓe da kuma waɗansu jarabawa saboda me ita kanta doka ke yin wannan wariyar domin ya kamata a ce da zaran ka ƙare zaman kaso ko ka biya tare da aka azama to ka shafe laifin da ka yi wa al'umma wata wadar kuma da ake fuskanta ita ce mafitowa daga na kusa da kai da ka kaso ko mai girman laifin da ka aikata kai ɗan kasa ne kenan ba mutum bane kamar kowa anan ma akwai nuna kariya. A maraɗi cikin farin ciki ne mata suka karɓi sanarwar ƙarin kasan da ake baiwa mata a ganin sa'aja juna shugabar zaɓaɓɓun mata wakilai na jihar maraɗi kason 25 bisa ɗari na kujerun zaɓe da kaso 30 bisa ɗari na kujerun naɗi sun samu jan ƙoƙarin da kokowar da suka mata suka yi ne ga kuma abin da take faɗa. Mun bukaci samun ci gaba har zuwa sama da kishi 30 cikin 100. Alhamdulillahi a yau muna a kan kishi 25 cikin 100 a bangaren zaɓuɓɓuka da kuma kishi 30 cikin 100 a bangaren mukammai. Gaskiya mun samu ci gaba sosai. Don ƙara ƙarfafa wannan ci gaban kuma ya zama zahiri. Za mu ƙara jawo hankulan 'yan siyasa na su ƙara ƙoƙari wajen wayar da kan ɗiya mata ta hanyar ba 'yan takara mata ƙwarin gwiwa. Za mu sa ido sosai don ganin cewa an kiyaye kuma duk jam'iyyar siyasa yasir da ta ki ba matan kishi 25 cikin 100 a fannin zaɓuɓɓuka to za a yi watsi da takardunta. A gaida Hawa Usman da fassara daga katsinar maraɗi bari mu isa arewacin ƙasa ɗiyan haɗiya na tramadol dubu da kilo 113 na taba wiwi cannabis jami'an tsaro na polis suka kama tsakanin ranakun sha ɗaya zuwa 16 ga watan oktoba kumshe a cikin kayan masu balaguro a shiga birnin agades daraktan jami'an tsaro na polis na yankin agades din ali isufu haruna ya kara ma wakilinmu musa mamu bayani ga fasarar kalamun nasa A cikin motoci uku ne muka kama kilogram 193 na miyagun kwayoyi da kwayoyi hadiya da so kai 33 na ripotril. A Arlit ma an kama miyagun kwayoyin na rifotril da suka dubu talatin da uku da kuma kilogram talatin da ɗaya na miyagun ƙwayoyi. wannan adadin da muka samu ya ɗaga mana hankali matuƙa saboda a yau muna da matasa da suka shiga a cikin wani al'amari kuma wasu aika-aikar da suke yi yana da nasaba ne da shaye-shayen da suke yi a cikin makarantu musgunawa da kuma gudu na fitar hankali da abin hawa da rashin girmama iyaye da shiga karuwanci don haka muke nake kira da iyaye da duka waɗanda suke ruwa da tsaki da su yi ƙoƙarin wayar da kawuna kuma su riƙa fallasawa. Daga arewacin ƙasa bari mu isa gabascin ƙasa, soje goma sha biyu aka kashe takwas suka raunata sakamakon wucin gadi da aka bayar kenan a hukumce. dangance da harin da aka kaiwa wani sansanin sojoji da ke bilabrim jihar difa da wasu mutane da ba a tantance ko su wane ne ba suka aikata a daren 29 zuwa sahiyar 30 ga watan Oktoba. Sanarwar ta harabar ministan tsaron ƙasa ya zayyana ce wato kashewar wasu 'yan harin dai ba tare da ƙayyade ko sunawa nawa ba ne ba kuma wani bayani na asarar kayan da aka yi. Gawa biyar wato kacancane da ɓallin harsassai aka gani a ranar talata da sahe kusan garin dori arewacin burkina faso a cewar kamfanin dilancin labarun ƙasar faransa afp da majoyin tsaro suka ba su labarin a jajibir ɗin dai an ji halbe-halbe wajen karfe takwas na dare a wajajen a faɗar majiyar guda. Ƙayyade ranar da za a sakin gonakai a cikin gundumar filinge domin kaucewa duk wani rikici tsakanin al'ummomin shi ya sa mahukuntan bariki da na gargajiya na wannan gundumar a jiya suka haɗa wakilan makyaya da na manoma na filin gyan domin ɗaukar mataki tare. Abdullahi Bagasa wakilinmu a Filinge ya tuntuɓi shugaban gundumar ta Filinge a kai sai ya ce. taron da muka yi yau da sahen nan saboda mu tsaye da rana ce ta sakin gonaki mun tara duka waɗanda wannan zancen ya shahwa musamman merori sarakan galgajiya, da wakilai na manoma da wakilai na makiyaya mun tattauna kuma mun amince gaba ɗaya da gonaki za su tashi nan da kwana 45 mun ɗauki kenzi december wannan rana in ta kai in allah da ranar eh, za a sakin gonaki makiyaya kowane zai samun dama shiga inda yake so ciki. cikin gonaki saboda mu eh, sa ran ganin cewa kami a kai wannan lokaci ayyuka dai na gonakai sun ƙare wannan mataki da mun ka ɗoka na ja hankalin duka wakilai kowane ya yi ƙoƙari ya shaida mu waɗanda yake wakilta su samu labarin ga abin da mun ka tsaisuwa saboda aiki ne ake yi cikin fannin doka saboda kawai wani ya ce ani ni ban jiya ba ko ban gane da haka nan shugaban gundumar filin kuka saurara A wani fanni kuma bakin habire kimanin ɗari cikin ɗari biyu da tara da aka ceto ba da jimawa ba bisa tekun mediteraniya da Faransa, Jamus da kuma Italiya suka amince karɓar su sun sabka a garin Pozzallo ta Sicil ƙasar Italiya. A faɗar mahukuntan da ƙungiyoyin ONG ɗin haka dai wato kamfanin dillancin labarun Faransa AFP ya zayyana a cikin bakin habiran akwai yara kanana 41 da mata biyu masu juna biyu matakin karbar bakin habiran 209 harabar ministan cikin gida na kasar italiya ne ya amince da hakan yawancinsu daga kasar cote d'ivoire mali da bangladesh suke wasu daga niger nigeria sudan guinea da kamaru a zayyanawar majalar guda. Ranar Talata da ta shuɗe a garin Gaya aka soma zaman baiwa matasa 'yan wasa horo domin a kimtsa su ga gabatar da wasan kwaikwayo albarkacin babban taron da zai gudana a garin Yalu ƙarshen satin nan mai zuwa. Rahila Omar mai bayar da horon, ta ma wakilinmu Fadal Alu ƙarin bayani. sabon proje ne da cooperation sis ta kirkira saboda a samu a waye ma matasa da mata kai su samu su shiga da karhi cikin harkar politik don me muke son su shiga harkar politik da kyau da kyau paske mun san da mata da matasa su ne suka yi yawa cikin Niger su ne kuma hallo ba a ganin su cikin harkar siyasa ba da wa'anda zai su iya kwato musu incin su paske wa'anda suke politik tun lokacin gyori lokacin kunce hallo su ne suke nan a lokacin muna da ga matasa in ba su ba suka saya ba wanda zai iya kwato musu incin su kenan kamata ya yi tashi mai yi sayin daka saboda mu samu mu da an matasa da mata mu samu mu kwato incin mu su yi constituyekin dosiyan su su aje kana iya zama deputy kana iya zama conseiller minister kai har ma president in dai ka saya ka yi takara Studio Kalangu. Adifa. Tare da Alternative FM lamba gomiya tar da tara da ɗigo hudu a zander. Tare da gaskiya FM lamba tamanin da tara da ɗigo biyar a Maradi. Tare da Sarauniya FM lamba ɗari da biyu da ɗigo ɗaya a Kyota. Tare da Banfere Fuma lamba tasa'in da tara. Studio Kalangu. Studio Kalangu ta fiyar yanayin Nijar bayan kun sha labaru yanzu kuma ga rahoton na musamman. Kwamitin kula da tattalin arziki da kare al'adu da jin daɗin rayuwar al'umma Sezok a zaman taronsa na biyu zubin shekara da ake ciki ya aza tattaunawa ga batun tsarin doka kan lamarin barace-barace a ƙasar Nijar. Musa Hassan ya firanta da Jibrila Idrisa shugaban kwamitin batutuwan zamantakewa na Sezok ga zubin firata su. Addinin Musulunci ya baiwa waɗansu damar yin bara, amma a ƙa'idance. Sha'anin barace-barace ya zama ƙadangaren bakin tulu a Nijar, musamman ma a cikin birane. Wannan al'amari ya tunzura mambobin kwamitin kula da zamantakewa na Sezok mai da hankali a kai domin saka tsari a fannin. Shugaban kwamitin Jibrila Idrisa dauke da ƙarin bayani. Aiwatawar ta ƙara bunƙasa har ga mutanen da lafiyarsu lau da ke iya aiki da ƙarfinsu da ba su da halin na kasa ko ɗaya. Mun yi amfani da wannan wallafawar bayani da muka ba da wasu 'yan shawarwari. Da farko, a ƙarawa mahukunta ƙarfin gwiwa da a ɗau matakan hani ga yin barace-barace kuma a hukunta. Na biyu, da a ƙara aikin wayar da kai. Mun ba da shawari na a sake kawo gyaran fuska ga makarantun allo. Yaran nan suka tsunduma ga neman kuɗi da suke kaiwa malamansu kowace safiya. A yi ƙididdiga mai zirhi a kai a cikin dallan da aka zayyana talauci da ya yi katutu a cikin mu. karamcin kason ilmantarwa lamarin bara a yau an ma ɗauke shi ana fataushi da shi a ƙasashen waje wasu ƙasashe na nan ma suna turo ƙiyar 'yan asalin Nijar gida don suna ganin kamar ɓata musu ƙasa ce suke yi ta barace-baracen da suke aiwata. Zuwa yanzu adadin mabarata nawa ake iya kiyastawa. Babu wani auni a kai, saboda akwai wuya na sanin wane ne mabaraci. Don lamarin baran nan kala-kala yake. Akwai ma wanda ake ce ma 'yan baran VIP da ke zagaye harabobin ma'aikatu su gabata cikin kyakkyawar tufaya bayan hira sai su tambaye ka taimako. Don haka akwai wuya a yi jaddawalin su. Gaskiya ne suna da lissahi na yawan nakasassun da ke samun tallafi na harabar ministansu amma wajen masu bara a jimilce ba wani auni za ku gabatar da waɗannan takardu a gaban majalisa don su amince da su? Eh, a yayin taron sun ƙara tunasarwar da akwai dokoki da dama da ke yin hannun barace-barace sai dai kash aiwatar wacce ke da matsala. Kusan da ko addinin musulunci fa ya yi hani da barace-barace kuma kowa ya san da haka. Madalla abun da ya sawaka kenan a maraicen yau a madadin dukan wanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na ku dan badan da Arlit malamin Mungu ke muku sallama yanzu ga Musa sannan ya shigo zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a ci gaba da sauraron shirye-shiryen Studio Kalangu mu futa lafiya. Studio Kalangu A kowace rana ku saurari shirye-shiryen Istidiyo Kalangu ta hanyar gidajen rediyoyi abokanan hulɗarsa da kuma bisa shahin tattaunawarsa WhatsApp bisa tamanin sifili da shida tamanin da takwas hamsin da hudu daga karfe biyar na marece. Kar ku manta da alƙawalinmu na mako. A ranar Litinin muna taɓo batun inci a cikin shirin namu na musamman. A ranar Talata bayan labaru ku tarbi shirin namu na musamman akan batun kyautata rayuwar iyali a karfe shida da kwata na marece. Kada ku bari a baku labari akan muhawarar 'yan jarida ta ranar Juma'a a kan labarun mako. Da ranar Subdu da Ladi filin labarun matasa daga karfe biyar na marece da kuma shirin muhaɗu a fada. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.